الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النصاف شدين قبع عن جماعة الأولى فايف كالندا هجرية نعد ليلة بصاف شدين يماش 2014 يا كالندا أم اعتقاد الرازيين عقيدة أبي حاتم الرازي عند أبو زرع الرازي abdurrahman ibn abi hatim yawan jin baban gane ga abu hatim na gan da abu zur ce maza bayan ahli sunnati wal jama'a e usuli ya addini jobe na ja da ci go e jobe ne ona gan be ne aqida e na ti ga shamu to kiyayyen mambo mini maza da yabo mai ma'ana mini aqidin ahlus sunna suna maga imani sai ga yo gangani da irtin wani da irtin mai kirin wani da irtin man ci ga wal qur'anu kalamullah ghairu makhluqin al qur'anu ma ya ga ya sai ci yo ajali to jami jami'i jihatihi daga kapu jo benoko wa qala أبو ذرع رازند أبو حاتم مدوى القدر خيره وشره قدر متى الخير تشر من الله عز وجل دقباتيش نوش ما ذكي وخير هذه الأمة ذا نمجع الخير كان الأمة نانانا بعد نبيها باي أسماء نبي أبونا أبو بكر سيدنا بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب كانت عمر نيا خطابنا ثم عثمان بن عفان كان عثمان نجا عفاننا ثم علي بن أبي طالب كان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدين أجمع الخلفاء الراشدين المهديون وعن العشرة ثم أعطيك هو الذين ذا نجي سماهم رسول الله نجي عن نجزع سلم وشهد لهم بالجنة عن نجي مجرية جعل الجنة wannan shahadu yi sai jiri alama shahida bihi ya ce rina yi sa sallar jiya na gaza an ce dalilin nan wa qawlu wa haqqul gane bi magafiru wa tarafu ala jami'a ashabi muhammadin idza mu baramu idza mu wasifa da ya ji ya sahabi ya ne sa sallar bayanin wal kafu amma shajara bainahum idza mu lawu dan ma ne zalajin tarun dan yake ji faruwa tsakanin sahabi jonan fana man ga wani ƙur'anu kalamullahi alƙur'anu yadda ya ce ciyo gairu makulokin a jihalitu jihadi jami'i jihatihi da jihatu shi bayani wani ya zoɗi wani allah na wata ta'ala ibn da abin da ce cikin tilkar rusul fadar na ba da kuma ala ba man kallama allah tuci wunci shi ya ya fara latakin da ja da damina ya bane sai ci gaza da yina sai ce wannan ma ja a musa limi katina kakuna na bi musa limi katina sai ci na wakan lama wuro buhu sai ci daga duniya sai ci ga wakan lama allahu musa kilima sai ci na bayanai musa ya matuka yin gaga sai ce daga ga annabi adam da nanawa wa kala kuma alam an ma an kirkuma shajara ṣe ṣàwọn gangan àṣálì kìrìyè ṣùgbọ́n nana ìyá kó annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma ní min ahad adala da ni ne wa illa sayukallimuhu rabbuhu ce cinwa ga gabiwe laysa bainahu wa bainahu turjuman zana jin gwagana ko zana zana interpretation na zana tafinta nan ndabwa fa yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba sanan ga diya na kennan wawo na cin ga ta zanan ga tsoba na wawo yo ko bani annabi sallallahu alaihi wasallam ga tsoye ci ga inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu na zalunci lajin haramu ya ci cin mu lajin haramu takani ya bai bugai gaji zalunci mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ce shiga inni khalaqtu ibadi hunafa ya halitta yawon shi mi shi ta ko en gboro da cinye do ta cinye hanifi o shetan ci biya jiki o shetan ci biya faya annabi sa sallam ga man yahmiluni ila qaumihi za a lamilo ba jama'in jo fa inna quraish ne bana kiga quraish tiji Mana uni an uballiga kalama rabbi an na na miyawu yayin ganyen sai ci mina wale gan na shi bayani wani lauga sai ci wani gaga matsala yin buroci ya e ganyen sai ci wani ga sauti wani ga sauti da buna na yi sa sallam ga sai ci a ga fari kyan fari na da da sautin sai ci a yana ga adin bebere wale ga sautu na na wace wijin isbato wana da yana min janibi turil aimani ba ne dai munada tuna mace bidirin latuna wa qarrabna wa najiya ba ne dai najiya na mun tuna mace bidirin dace ne ya bugu ya ga yace ci bi sauti ko ji gana ku mas'ala ya buru na da alaka gangani da ganin ne nan gai gangan alkur'ani ga ya tsoye ciyo sifa ya tsaye ciyo ajin halittu wujan ranar ji kayin gaga alkur'ani ajin halittu wujina a ce ga tsoye ce gaganin ranar ji lagan wuce ke fili a ce lauto a ce tsau yanayi ga jihar dubu ne dirham jihar dubu ne dirham ma a da zunzun ebe a kita sakari na nufe lazanin zanen mazuna a yi etun cikin khalid ibn abdullahi al-qasri khalid ibn abdullahi al-qasri ya falle ya dide na khalid ibn abdullahi al-qasri wa utuba ji wajen utuba na wunce jihar da gini dirham labe wunce ga yayi wa nasu yayi zawon gishi da'u taqabbala Allahu da hayakum ife da jin layya fa layya ne jina fa inni mudahin bil ja'd ibn dirham ni zane mi ga jin layya nan ga da ga ja'd ibn dirham nan fa innahu ibn ja'mu dagagan anna allah lam yukallim musa taklima wato ji ga janibi musa ya lam yattakhiz ibrahima khalila sai ci mali ibrahim ya mace fa nazala minal minbari ya sunna cin daga minbaro ganci fazza bahawu kamar ta zuba ku sha mutum zun ta mina zun nan gina walo halkwa fari libad ya limamu al yan gani bi kutubu ya siyar shi wanda tarjuma ya ja da dirhamu ala egan biyawai wa magada ya fi shafiya ne ibn qayyim wa fi daga wani ajili za طه حارب القصري بالجعد يوم ذبائه القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني يتين سوزين جعد ابن درهم amma kami a sun jihar dubin jiram na jihar da akida na lada su'uwa a da zanen gauyanin a yi zanen shiga jihar gudun safuwa so na ja du wasai wafe da yake ga zuwa ni jamu na ya na jamu ta gwamnati da ake fila ce ya kida wani shiga jahaniya kuyo ko mutu jamu ibn safwan salim ibn akwar da zuwa mutu zuwa amma ka mun mutu ya yi jana masu kun ka a da mutu a zunan a da zai mutu ke gaggamin ci fi mutu a yi za mutu nan an ni gata sai jin harbi kakunan bai tun ابن قاضي المحنة أحمد ابن أبي دعاتنا zuwa ji gani ako gama la'alaka da tsakaniyar jahaniya gangani bai mota zile wuyo ki alu suna jelaji hujja cikin alkur'ani kalamun lagar makulukun a gan Allah subhanahu wa ta'ala kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bi mislihi madada da aga gagan edu in je bata tawadu ko da edu radikin edu na ga awozo kame ga yato ya a ga shi inda ne ga yace shi azza da aka a ga yace shi ga makuluku ya ga yace shi ga azza mai bunin ji makuluku a galo shi azza ke mina tawada lau an na ma fil ardi min shajaratin kalamu wal bahru mudduhu min ba'di sab'atu hurin ma na nafidat kalimatullah da ga ci bai ya bata alkalan wuyo ni wai ya bata ce tawada alkalan na bata gagiya ta tawada na bata maga arukan zuwa mai ga yace shi na ga mai kuma zuwa a ga shan gari makulukun gazo e abin da take kulu man ala ya fani yin ta ce inda ce shiga alalawar halku wal'amur allahu ganwa alhalku Allah maganwa al'amuru a gato al'amuru wujen alhalku a mini al'amuru mun gaba kalamun layi don wajen gane ko mini dalili ya da suna jere cinye ganda da suku a ganga na yi sa salim ga a uzu bi kalimatin layi ta mace mishar ma halaka wata isti a zane zai dina bi kalimat layi da kalimar shi yansu ci kalimar shi yansu ci mai egayar sai shi a ga tuwa ga egayar sai ci makhluku yi a shi zai zaje isti a zato ganin bi makhluku yi da wannan man qala inna Allah khaliqu qawlihi man qala inna Allah khaliqu qawlihi Allah ya li ta go jinan nan la lalle ga za dubu ta kiyo ku ci ku yo ko bani Allah ga kul huwa Allah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ga ga alqur'ani makhluq ma'ana Allahu makhluq ko as-samadi makhluq ko ga ga bismillahir rahmanir rahim ga ar-rahmani makhluq wa ar-rahim makhluq la ko ga na ko ba ni ne ba ta ga man yasu ne je tiyan e ga wucin bo a ci bebe mini yan bidiya shi wanda shigar lafazi bil ƙur'ani makhluka na lafazi yan da al-ƙur'ani mai kiyo eh wani makhluka manya alusu ne masu kun ajin karu yadda wuce wala da ga wala ta kufi fil ƙur'ani no hatan kamar hin lafazi yudahu ga alkurani makhluk ma a ci ngole cha bebe jogan ci na kun ta yi samani annabi zamani sahabi ji ba na sai gina da jira alkurani kalamun ba alkurani ya gina ce shuru kaku na ja da bunun jiran da jan bunun safwani da cha gangan alkurani makhluk na nga mai suna ja ni a fejin bayani ga gairu makhluk e ya ba jirar jaya bidiya wancin shi kuma ji fahimta ko aja ta yaga gairu makhluk e ba ji kiyo e ba ji rajaya bidiya nan a ci be da zan ci na ya da ya halukul ƙur'ani ga da biya so yin amma e wa ga zan na ja daji biya yi zan na ji ma lai daji biya fiya ji daga sai su guba a a ga ajiyewa kafu wanda a ga alqur'anu kalamullah wa gan makhluka wa ma ga gairu makhluka wanda mu ya susun la wato wala taku fil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li jahmi wa asjahu ebe ga jiki mu gashi da shi waqifa mu da matayugu da badan kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimina sabon lamarin clear Ruwa ji fahimta ko? Ta. jami'in bunu safuwa ne shi a gan alkurani makhluk mu'tazila shi a su gan alkurani makhluk a sha'ira shi ma a gaigaye tsoyici ni rayu buda ma unde ga lafaz unde buda be lafazi bere be na biyu na ga ngo diga na ko ga ga al kalamun e ga so jiki ma e ga so maloma gula su ibn A ga kiyo yagan gandoro tuna fijone gance shiga da wannan kullul kalami fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu ba ta ganne shi gaza ne jiya gaza ne jilwa amma fa sautu wal alhan sautul qari bere wai bere yanzu ne gba katuna lakin na malmatulubu kaulul bari a mai gane banan wuye ganye su na jali ta ɓata nan kuyo fasautu wal alhanu sautul kari lakin na malmatulubu me kaulul bari e gane banan wuye kiyo e ganye su na ji ya na jali ta ɓata nan na hukumar right that inshallah son na shi bai ne kiyo ya gani sun shaɗi a fiye yacin matsala yin na nono waƙala a magan alƙadaru khairuhu wa sharruhu min Allah azza wa jalla kaddara to alkhairu to sharru daga ba ya ci bufe biyun wa alaga imani jin bil qadar unda min ya arkanul imani na gane ya gane biki imani anabi ga imani ga wala imani ji ba sai ci wanda wajen malaika shi wallahi bai tuci shi wallahi bai litafi shi wallahi bai fali kiyami wallahi bai qaddara khairihi wa sharrihi wajen gane ku wale ga imani ji bai kaddara mini yanin kuwa kwanan wala imani wajen ga Allah ga halittar yin dondo ko Allah wa khaliku kulli sha Allah yin dondo wallah wa kuma mata malul Allah ga halittar yau to ya iye lona ọmọ láìmán ya Allah da ilimi yayin dondo wọ́n gane ko ala ya alau man halaka wa latiful khabir inna allaha indahu ilmu sa'a ilimi alkiyami sai ci bugi gadi ilimi mun ci joko waya inna allaha indahu ilmu sa'a wa inna zillu gai sam gai dule jo waya alamu ma fila raham ma da ilimi na dan ma ifona ma tadri nasu? ma za ta kasibu gadan rai zan yi na ji suna ma tadri nafsu bi ai ardin ta mutu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga yazo la imani ji gangani be kadare ko mm. wa ilaga min ya imani be kadare be yazo la imani ga Allah be mashi ay eh, bamba wa ma tasha'una illa an yasha Allah iza ke yi la'imanu jigayen doro na jina Allah ka ba lawul mafuzo mm. annabi sa sallam ga wulu ma khalaqa Allah alqalam ma e mafarna Allah ka li tu jina alqalam qala uktub ta shiga alqalam ga ka qala uktub ga kina ka ga uktub ma ka inun ila yawm alqiyama kai na ji faruwa na habbe foyan alqiyami ba kuma mm. yau ko wa alaikum wa zaganna jikiyo wa ganna jiyan su batu ẹza yole ne benu a ga dake bo imani be kaddara wa le ga gwala je masala ne jike fi bobi ngayi Allah ali ta zandoro ji ta ce fitra fitrat Allah allati fatara an-nas ala la tabdila li khalqi Allah ko inni khalaqtu ibadi hunafa yanzu yi layi imani jigan e zandoro na mabeji nan kanya mawa be yan tun kafin gun ko yin nubo nan sai shiga mala'ika tun da fa umaru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqin aw sa'id ala zikin wa ka to fana wa ne ya to zade de wa to zagurun wa ya no ji ana ko ina ke da alaka gangani da al-iman bil qadari azula iman waji kin ya qaddara ina ngai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngan egina khadru wuna ke san haduru gani, musa gina haduru wuna kaku na tsoye ci jali to na tsoye ci kagan kafirin wayo ga ji gane ta wale mini yana ke da alaka gangani da alkadari na kaddara sirrin ya tsoye ci a cin garuyo na mala ne sa sun ga ya su zikir alkadar fa amsiku aga to kaddara ya gaji ya kijin ya gaji ya misun alkadar sirrun min asrarin layi ta'ala ja mutu hawi ga jira na ku? al'ilmu ilmani ilmun filhalki mawujudun wa ilmun filhalki mafkudu mutu hawi ga ilimi a ganguba a da ilimi dabana da tashin halitta shi amma da ilimi dabana a cewa tashin halitta shi wani ilimi na sandan bane wala waje yin karo ya kafirci na tsumai wadda na wake wa wada kile mobe nke yi kafirci yan gobe yana mai wada zai na ya zula imanu jigan ga kaddara ya zamu la kurujin ya ga duna kullun na illa ma kataba Allah na ya da ya sai na sai ciga kana kullun na illa ma taba Allah lana ya da ya sai na sai shiga ka bayina ma asabaka lam yakun li yufti aka ina je wa na aliyo ba ma aka lam yakun li yusibaka ina ma aliyo ba ne musukun wa ke de waya àmá ìmáàni jíbẹ̀ kádàrẹ nǹkan tún lọ nǹkan wọ́wọ́ nǹkan zukọ́ lọ nǹkan makanta lọ nǹkan wọ̀cẹ̀cẹ̀ nǹkan nínú nǹkan tẹ́làjá nǹkan bàtúwà nǹkan sinayajá kò lè mọ̀lú fasayara Allah wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun illo tun ce ce a leto tuci gani ba mu'mini shi idza qudiyati salatu aka sallaje zo fantashiru da ya gashe ki wata gomin falila mai da wafala layan sako kuyoko bebe imanji da kaddara ya ma wukan kijan wukan aduwa ba wukan aduwa ba kala rabu kuma dubu ne hasta jibilatu ce ciye ga yaba mi aduwa na gwaduwa imani bi be kaddare ma wucin lagowa da shi ba ga mi ajen doro mi daga yaƙi zaja ta da ya mi aja ragin ga jinunin minka an tasali rizkin wai ku fiye ga shawati hil janinu jinunin minka a ti ya wayo an tasali rizkin nawa na kin gawa da wazi ke zana wai ku fiye ga shawati hil janinu ga gowa wajen ba ko wanda wato wanda waza ko mai da dai giba na washi ne bugo to ya ke so kwato ti shago su akwai alayi oge ya ji zakan ya ji babban yiwuce sai ya ce eh babu dawa shi biya yi ma ta ci ba da nun lagan wadurin kanga ko jira ne ako ya buga wa lega ya ga misunderstanding alkadar ma أعمال العباد من الله خلقا وإيجادا ومن العباد فعلا واختيارا جاء الإمام الطحاوي etunjiyan wujiji Allah gadin halittan amma ezo dai ta wato zan yi dai ta inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura fa amma samuda fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda ko إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسول فأخذناه أخذا وبلا sai hankali jin wato wani cin shi wanda ya ji wazi na ba ta dajin gani a ga nage nagya gani ki mafi da lesa ko ba da lakadar ya tsoci jiwuja wa shi da ko ba lakadar ya tsoci jiwuja na jiwu kila ya ji da jin lausha Allah nga ba su ko ba ma shiraka na wala shiraka ba wala a ya le fa ko ba chakan da kwa jima a ga ya ga ina la la mun fasha sai ce ji a sai ce ji foro be kan ya e da ga gba du so kwa ka mi go gba du o to ajin ga agba ga e da wo mun ga ne de won shafi duwa ga waje daga gadawa cari bindiga nga ya kadara kpata jikan gawa ga gama na jigan gugu ajin ko kila wasu ci man na kima da lotun kirkiya wace da lotun da yadda wace ga wace la kadara ji ko je fahimta ko mm. wa khairu hadhihi al-umma zana madi al-khair ga aluman na ba da nabiyyi ha zuma nabi bane Bakr siddiq sayyidina Bakr siddiq ne da gaskiya na summa umar ibn al-khattab kana ce umar summa usman kana ce sayyidina usman ibn affan summa ali ibn abi talib kana ce ali ibn abi talib hum al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyun ko ga al-khulafa ar-rashidun ne be tiyan bawo na wa alayhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yawa sun sunna ngam bi sunna al-khulafa'u ar-rashidun shi al-khulafa'u ar-rashidin ga Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhum wa ne sayyidina Bakar la ga bayani ya bana sayyidina Bakar ngai unda mini zai ka musulunci lona ta ce na zaba ginu sa ga ka musulunci lona sayyidina Bakar yau na yi gane ko faliga shi aga fitakin ya sabi kunan awolo na minan muhajiri na wala ansaro sai na bakar dukiyu mulajin anabi amfani sarauni har tuba guna anabi ga ma na fa'ani malun qat misli ma na fa'ani malu abi bakar dukiya za ta gwane ji mai amfani le akun dukiyan sayidina bakar na sayidina bakar gani uji jirabiya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau ili ya kulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana wani gazabaci wani ga yaugan ga yi jiki ma ga yi jirazana ma sai ta fambarin gani da yi sayyidina bakar radiyallahu anhu kana nabi wa mana nabi ga sayyidina bakar ga sai ji zai sallah annabi ga murru ababakri fali yusalli bin nas ejin sai eja bakar foro mujiza shi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai ta cin fatin uhud ya fati ci fedu annabi ga usbutu uhud fati ga duma gikini inna ma alayka nabiyyu annabi ta ce wa wasiddiqun da siddiqi wa shaidanin da shaidi gube umar da usmani sayyidina bakar annabi ga lakuntum kuntum mutakhidha min alil ardi khalila lattakhastu ababakar khalila min ga ali zale ya mace min ga abakar le ya mace annabi sallallahu alaihi wa sallam da ji fulani ga ku bata alama su bambe ko sayyidina abakar wajen gani ako ya buga fala sayyidina abakar ji falala titin ja zuma sayyidina abakar sai sayyidina umar sayyidina umar da addini da iyaka annabi sa sallam ga dani janna wuce le zagin da ce fe jan Allah ya komi sun annabi ce gi ga gan zinwe min nan ga zabagin da cimin min ya kure shi cijo jo zimon wayo ga zabagin da cimin min ya kure shi cijo jo ga shiga zuwo ga amma ga mutum kure shi ci ga mutum yi ma ga zabagin wuce sunan wayo Umar ibn Khattab anabi cigan wace fagan umaru layin masarawi ngamala nga da sai na mur shagitin gawa alaika gar ya rasulullah alaika gar ya rasulullah to shaitan bi ci sai na mur anabi ga inna shaitan la yafruku minka ya umar shaitan sai bi ci wa umar sayyidina sayyidina usman zuun da zuun ya ga zainin doro ya bana anabi sallallahu alaihi wasallam ga da an da zuun ya ga al'umman nona ngai sayyidina usman sai na usman ma wọn dukiya ko awu fiye ɗaukun da har babu na ne daga ma darra usman ma amila ba da lim da ganyinan nan eh, yadda bane sai na usman gajin alagun suna sai na ali radiyallahu anhu sahabi wance koro annabi sallallahu alaihi wasallam wajin yuga abu turab sai na ali a ne daga lawarta yannan raya ta gadar ismiyatu ta laza ta baginan ya hibbu Allah wa rasula ya hibbu Allah wa rasulu mai wasu kubetuci su kubetuci mai wu ya fabetu na suna ne bicatu ta laza sai na ali radiyallahu anhu bugu fala sai na riji fala ta canja wale sai na bakar wanda ya giza ne ga aisha na wala ya nabi sai na umar wanda ya giza ne ga hassan na wala ya nabi sai na usman a nabi laigin laju ne ga ruka ya ni gangani bi zainabi ko? eh? eh wala zira wala sai na usman sai na ali kuma fatima laya sai na lalaza ne bata ya yi da shiga a yaji wa faka na ma'alin biyu wa sahbihi ruhun ya dummu jami'a hajjasa da ne cewa ga zamiya nabi sallallahu alaihi wasallam gani bi sa'adu jinan راي ويوجنك نجاشي كبان وكل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرحوا تذكر كيتين صاداني صلى الله عليه وسلم قد تزعنا يأشي أي بنا مالي ذاقوني نمو تنداني ذاقوني وش قل إن خير الناس بعد محمد وذيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وقل إن خير الناس بعد محمد قال زيد الخير كزمان صلى الله عليه وسلم وزيرا وزير قبو سيدنا بكر سيدنا عمر kudma summa usman laje kan shi sai na usman ya bai gane zaɓe gana warabi umar zai ne sha ma ali a bari ya ci ba dagun da an da alkhairi gan mini ali tashi su maza na shi wani aliyun sai na ali halifu alkhairi bilkhairi manjako والعلم عند الله من جوا أن العشرة الذين سماهم رسول الله كما تيكا زعقوا نجاني صلى الله عليه وسلم متنينا وشهد لهم بالجنة أنا بيتم جريا جاري جنة نشهد يجري على ما شهد بيتيرنا نبي بيتنا وقول وحق أقوم يقسكيا wale gan wajiro ya zaga zanna da alijanna zanna da ne ganci ko dan bore ibn wabe ne za su tana uyeji wezo shulo tunkirike ben zahiri yo en en gun maja uyeji wo ezo shulo tun dede e ben we le no ka ya je no la tu boju le tun dede un chuluwa uyeji wo ezo shulo tunkiriki amma on beji en tun ga tun gurun cin biyana uyeji wo ne za ce lo dede amma wada abele faliki ya mujude tun na judan nuna ko a tangu ko a riga tangu ko a tun gurun da tun lon tun dede ci kwan tuba jinin wa liga yin naji nga mala nga difficult na waga zakaza da alijan na ba zakaza da dana, bwani ma yi ga na siya ne bonan ne unda mini kibo ilimi na nga yi na kusa hmm, ci ta taɓe mun so na nga mala alim sa sallam ya labari nga bakar to umar to usman to aliyu to talha ta zubairu ta sa'adu ta sa'iru ba ta annabi sa sallam mai rijiyar zane shi gan a da aljanna annabi sa sallam sai ke biya gabe gan kiya hmm. hassan annabi ga alhassan wani husain ya sayi alijan na ce hassan bai husain ya ga yin husain ba rufu shiyan ya alijan aljanna ni da ja biya labari ga da ina na khadija ya na annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu bi mun ci ga tsoye ci gan sai ce ji ana karida sallama sai ce mai yi bushara o mo yi bushara bi e miyo ci alijanna ne mi cin wala dan o kasha na ni sa sallama ga za sallama ci sa zan da aljanna min alumu bu amma ibe sabi an o kasha ga udu allah an yaj'alani minhum ba sa kwa ba sa kwa mi shu da min abu anabi ga anta minhum wadan min abu ruwaji gani ku a nabi sa sallam ya ka bilal mushara don a dajin nan sowa ne gan ja'far a tayyar musa da aljanna ma zando na dakunan kuma badiro na ja'far ja'far ibn abi talib ko gani gane ku aguko na nan Ani ci gan sai ci gagwa fajiyu na wafe fu biyin gwa alijan nonon wajen yana ko ngala ce ga jafaru a tayyaro wajen fahimta? wallawa ne so zai ja bi ga bishara gana da alijan na a bishara ya ya ba ne daga litin kan, daga fanamuna tauhidi sunna sallah azkaru as-salatu nabi da su sako al-mahabbatu fillah al-bughdu fillah al-inabatu at-tawakkulu ar-raja'u salla azu zakka aji umra tawafi ya da pata waje mun ja biya da shirke wa biya da zan wa biya da sirri wa biya da gamana wajin taran wadan wayan wadan wa tuban wadan wagon wadan wa al-aura wadan wa imani ta zo ya tungunan nulu patana na dai waje sahaba na wato matsayin sahaba wadda yana ko ya tunan na mawalo na kawai gaji handali aji to aji rigo sujada ide ba ga su da alijannan yin mai sun da su kwabe yau lada alimin amma ya gan ogun ba daga yana ko wale kaza na nishadiriya na ajiyar rijiya yana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ganin mun ga to watarahumu ala jami'a sahabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya zamu fi baramu ya sahabi ya ne bayani wal kafu amma shajara bainahu ya zamu dumu ya kiyaye na ji faruwa tsakanin sahabi jona ya bana tsayar da jibi sahabi da kadra radiyallahu alil mu'minina iz ka tahta shajara sai ce ya yarda ji ba mumini shi na fejin ba ya yawa karkashin ci ba wani wallazi na ja'o min barihim da ribe su ma bana ya kulu na ajin ga rabba na tuye cin ya fila na fade wale kwanan da na saba kuna bil iman da yi ne shi zaren da imani na wala ta ji alfi kulu bina gillan yin lazi na amanu amma ma'ala nan gwamnati don yi bayan ba ya zai ja imani jinama fa in amanu bi misli ma amantum bi fakadi tadaw aga imani me rine ji imani be nan aga ji bawo annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tasubbu ashabi ga ji sabi mi to kuma da an faka ahadukum misla uhdi zahaba ma balaga mudi ahadihim wala nasifa annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai ci ga man adali waliyan faƙad azantuhu bil harbi zandon ga na gajin waliyan waliyami nan sai cikin wagun zamuncin mini tishiyan wali shi ma sahabi shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam a jikiyo adamu good ebogo sahabi shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam a jisa cikin ya zamu ci ku jayo sai ce fadiyan laqad wa ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar sai ce fadiya nabi da na shi gani bi ansar shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Na iza zikira ashabi fa amsiku an ga sahabi mu tun ga yajin tarawon ya kuna ji faruwa tun sifin tun jamal taciyar sahabe shi ya annabi sa sallan wani ijtiya da ajin zani magajin daidai na da lada guba zani magajin bici nan wa da lada ni izaji ta da alhakimu fa asaba falahu ajrani wa ni ta da fa aqta falahu ajrun wahid gwaji gana ko kawun magayi to kuskuro ka to kuskuro zan ba zan wuce jigan na suku a jatun kirki na yashi jaya a ta jiki nan a shafa da yayi na alokun badr alokun uhud alokun tabuk alokun mu'ta alokun gazatu khandak alokun kaza alokun kazan ba ta da annabi annabi sai abu shari a aljanna nan sahabi shiga annabi sai ba duwa nan sahabi ga sai ji amin da yayi ga sai cin wayo jo a ga sai la gwa jidi na cike da gaushe ba cike lu za lu ci jo man da ila huda falahu ajru ajru man amila bi amin galan ku sami ujurihin shay'a batan na shaga da mini kibo gagaga di cabo e ma ga di gani ko kawato e kawato e ci kuskuro to na make jina annabi sa sallama ta wafa alkiya min zai jima'a haku bi wata ne musu sahabi ga di izgagna da ta buga da kaza jige zamani kaza sabe kaza ma jin sabe gole maslaku ya bil je nan zandon dondo na gayi sa dede nan zandon na gayi jin a da aqida ya bidi a yanin wale nan goyon sahabi a nan sallami ga agandun ban gangani da nan foye manyan sunna shi ga malaja sai ga alamatu alil bidai alwaqi fi alil asar alamai yan bid'a a sai ga daidai shi ya ce man yan hadisiyo وأمثال أهل العلم فينا طريقة وأكثرهم علما مقيم على الأثر الإمام أبو القاسم الزنجاني وأمثال أهل العلم فينا طريقة لأنه وشيغا من جو إقوائي تاجوغا بأي بونا وأكثرهم علما أتما جئيلي مدوكو غانا غايز ويجو مقيم على الأثر da ja kwasun hadisin annabi sa sallam ce ji to laji to lozuna la qawlu shaykhi an ba'ani fulanun wa kana anil a'immati an fulani illa an yantahi al-isnadu ahlali qalbi min muhadasatil al-qiyani alhafiz ibn asakir wala qawlu shaykhi man yugaga an ba'ani fulanu ka zai mi labarin isna hadisi wa kana anil a'immati an fulani daga ba man jolo ba man jolo ba zalo ba zaka zan a halali kalbi ina jin mafiyan gbangun min muhadasatin riya a wafe da bazabayyan su yi na yau jira ne ako ebogo ga sai gi saga na biyu ta kuma sai ga kirkita bo sai baga faraya sai baramaya yau jira ne ako sai layabe kime sai layabe daraje sai lagwa sun fahimta shi fahimta na na annabi idiya na wanda alkhairi ga fahimta na idiya ci ta ci nan ibn shi latin na gan wa mai shaki rasula min ba di mata bayyana lawul huda wa tabi gara sabilin mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasraliyya sabilil mu'min babu gai ba wuyan a na jo zamani sahabi da alkhairi ga zamani nabi zuma ba na khairin na ta qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum gama labi wa alegan zamanin sahabiya ne su a ji mun ta zuga zai zaidabe su ma abu ne ga wago waje addini musulunci wangi waga ji wanda wasu yi na zamani a nibi bi gangani bai sahabi shi na kan dundu gaskiya ne fe pampan za ba na nibi bi gallo nan ba wani shiga gaskiya lo ba na sahabiya a bi gallo nan ba wani shiga gaskiya wọ́n di kí wọ́n lo ọmọ ọ̀gá tẹ́ zànà ǹgá wọ́n dé yà sọ ní ọ̀kẹ́ lásọ abẹ ní kí nìna náà wà lè na tsayi masalauku mini masaliku yin alulbida iṣo wallahu alam subhanaka allahumma bi amdika da karin bayani ko gyara la. Eh, eh, eba, hmm, Mm. shan kuma shan shan ya ban lafiyar bayan na washen da ma min hasanatin famin Allah wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsika time goes on kàtún gẹ́ ìbẹ̀lò àbẹ̀lámipò is too early gbá ní ìgácha gagadan argument irun ci na bayani fi shifa wa dalil da littafin da na jakai cin kadarona الله أعلم شكرا السلام عليكم